بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبي محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه حق قدره وبقدار العزيز ارتجم بالمالية آه. afuwan su dai da yake an kira muna da fahimtar larabcin ne kaɗan kaɗan mu ɗalibai ne na ilimi ba za mu ce mun riga mun shiga kogin karatun ba gaba daya amma bakin gwargwado insha Allah abubuwan da muka ji za mu iya tarjama inda muka fahimta inda muka fahimta mu kuma insha Allah mana idan ya gama daga baya ya yi abin da ake ce ma summarizing haka ya dan yi bayanin sa a takaice insha Allah فالدليل الذي جعلني Da abdul kalam al-yawm bi lugha ya ce dalilin da ya sa yau yake so ya magana da larabci shi ne. shine li'annani uhibbu lugha al-arabiyya saboda shi yana son yaren larabci li'anna lughat al-arabiyya lughatu rasulillah wa lughatu al-qur'an saboda yaren larabci yaren annan muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kuma yaren alqur'ani ne لغة أهل الجنة في الجنة إذا متنا Ilaina, في قبورنا يأتيان إلينا ملكان فنتحدث معهما بالعربية kuma shi yaren larabci yaren mutanen aljanna ne kuma idan muka mutu muka shiga cikin kabari za a turo mana mala'iku waɗanda za su zo su tambaye mu tambayan kabari kuma da larabci za su tambaye mu labil mahalliya ولا بالنبوية ولا بالإنجليزية ولا بإنيامرية إلا بالعربية ba za su hausa ba shine muhalliya dinmu ba kuma za su tambaye mu da yaren turanci ba ba za su tambaye mu da yaren yarbanci ba ba za su tambaye mu da kowane kalan yare ba sai dai da ala anna kasiran min al-lazina hadaru ila hadhihi as-sahati al-mubarakati talamis saboda haka yi kwaɗayin yi magana a gaban ɗalibai da wannan yare na larabci domin insha Allah kowa ya fahimta ليسبق إلى قلوب التلاميذ يعني الحس لهذه al-mubaraka. domin ya yi magana a gaban ɗalibai da wannan yare mai albarka domin ya zama ɗalibai su ma sun shajja'antu ma'ana su ma sun yi ƙoƙari wurin iya koyon larabci sosai يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة في الجنة عربي ya ce mazala sallallahu ya ce yana son karatun larabci saboda larabci shine yaren alkur'ani kuma larabci shine yaren mutanen aljanna kuma larabci shine yaren da yake shi kan kenan mazala إذا إذا لاحظنا أن الشيخ أحمد التجاني سبت من أسباب رسول idan muka lura cewa sha amara tijjani jika ne daga cikin jikokin manzon Allah wa huwa arabiyun asaliyun shi balarabi ne na asali ke aban wa umman bangaren uwa da bangaren mahaifiya biran an kabirin na sama da shi da na sama da shi idan hatta shek ibrahim inyasi senegali hatta shi ibrahim ya radiyallahu anhu laisa arabiyan shi ba balarabe ba ne. lakin sara arabiyan sai dai kuma ya kasance balarabe lima kana indahu min hirsi hadhihi al-lugha saboda kwaɗayinsa da wannan yare mai albarka allafa kasiran min al ya rubuta littattafai da yawa aksar min saba'in sama da saba'in kulluha bil arabiyya duka wayannan tafan da larabci aka yi su limaza saboda me haka li'annahu yuhibbu al arabiyyata saboda shi yana son larabci hatta wallafa kitaban fil arabiyya har sai da ya wallafa littafi littafi ta larabci samma alkitab innaha lugatul qur'an aka faɗi littafin cewa ana kiranta da Qur'ani. Inna Cewa wannan yaren Al-Qur'ani. alaihi wa sallama. أيها التلاميذ كل منا يعرف بأن محبة الرسول الله أصل الإبادة gabanmu ɗalibai gaba ɗaya mun sani cewa soyayyar manzan Allah ita ce asalin ibada. Balla mahabbata lahu la ibadata lahu. Sai dai soyayyan garesa ba wai ibada bace. la man la yuhibbu rasula la ibadata lahu abin da ake nufi shine duk wanda baya son manzon Allah to babu ma ibada gare shi li'anna mahabbatar rasuli aslul ibada domin soyayyar manzon Allah ita ce asalin ibada لأن الله تبارك وتعالى يقول سبحان الله ما دوك تنسر كيانا تشيوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني كتير مسو إن دي كون كسان تشيو كنا سان الله تو كبيري المحبة أولى من الطاعة lallai ita soyayya ita ce mafi girma akan biyayya almahabbatu afdalu min ta'ati kuma soyayya ita ce tafi sama da biyayya malla mahabbata lahu la da'ata lahu lallai ko wanda ba shi da soyayya to ba shi da da'a kasiru minan nas mafi yawa daga cikin mutane yattabi'unak suna bin ka ne lakin lakin la yuhibbunak amma za ka kuma ba sa son ka yuhibbunak li ajli shay'in min ad-dunya za ka ga suna son ka ne saboda wani dalili na duniya walakin al-mahabbata sai dai ita ainihin soyayya al asaliyya Ka asali la takawa illa lillah wa fillah wa fi haqqi rasulillah ba ta tsayuwa sai dai a yi shi don Allah a yi don Allah kuma a yi shi domin soyayyar maza Allah almuhabbatu hazihi soyayya ita wannan ba da imanu billah baya ga imani da Allah laisa hunaka shay'un akbar min min almuhabba babu wani abu fiye da haka sama da soyayya ya kula rasulullahi sallallahu alaihi sallam. maza Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana cewa abdadul a'amali ba'da al-imani billahi an tatawaddada ila nas abdadul amali mafificin aiki ba da imani billahi bayan imani da Allah an tatawaddada ila nas ma'ana an tuhibba lin nas shine ka jaddada soyayyanka ga mutane la tuhibbuhum illa lillah kar ka so mutane sai dai Allah ya qul Allah yawmal qiyama Allah zai faɗa ranar alkiyama aina mutahabbuna bi jalali ina masu soyayya tsananin soyayya jalali. ina masu soyayya domin ni ma'ana don Allah al yawma uzilluhum fi zilli yau zan sanya su a cikin inuwa inuwata yau la zilla illa zilli ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar tawa ma biya wa asfiya'i tare da annabawa da masoyana idan ayyuhal ikwa saboda haka ya ku yan uwa alaina an nuhibba rasulullah ya kamace mu jaddada soyayyar mu ga manzon Allah muhabbatu rasulillah domin soyayyar manzon Allah aslul ibadati ita ce asalin ibada idan la hasna anna sahabata idan muka lura cewa sahabbai yuhibbuna rasulullah hubban jamman suna son manzon Allah tsananin soyayya kullum minhum kowanne daga cikin sahabbai fada nafsahu ila rasulillah yana ba da fansar rayuwarsa ne ga manzon Allah la li shay'in ba don wani abu ba min al-umur ashiya'i dunya ba don wani abu na cikin abubuwan duniya ba illa li rasulillah sai dai domin Allah muhabbatu rasulillah soyayyar manzon Allah asalin ibada ita ce asalin ibada aquluha wa ukarriruha na faɗa haka kuma ina ƙara maimaitawa aquluha wa ukarriruha na faɗa haka kuma ina ƙara maimaitawa innal amala bila muhabba lalle dukkan aiki ba tare da soyayya ba ka baitin fi laysa fihi nasu kaman gida ne amma babu mutane a cikinsa man yuti'ir rasula duk wanda ya yi ma manzon Allah da'a faqad ata Allah hakika yayi ma Allah ne da'a wa man yuhibbu rasula duk wanda ya so manzon Allah faqad laha. hakika ya so Allah ne wa man abgada Allah duk wanda ya kiyayya da Allah faqad abgada rasulallahi hakika ya kiyayya da manzon Allah wa man ahabba rasulallah duk wanda ya so manzon Allah faqad ahabba Allah hakika ya so Allah mahabbati rasulillahi ita soyayyar manzan Allah la takun ba ta kasancewa illa bi da'ati sai tare da biyayya da'atu ita da'a jiz'un min al mahabba yanki ne daga cikin soyayya lakin al sai dai ita soyayya afdalu min da'ati ita tafi kuma biyayya kama qultu lakum anifan kamar yanda na fara a waya min alamati hubbi rasulillah daga cikin alamomin soyayyar manzon Allah hubbi fatimata zahra shine soyayyar sayyida fatima salamullahi alaiha yaqulu rasul fi haqqiha Eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin haƙinta man ahabbaha faqad ahabbani duk wanda ya so Fatima hakika ya so ni ne man azaha faqad azani duk wanda ya cutar da ita hakika ya cutar da ni ne min alamati hubbi rasulillah daga cikin alamar soyayyar manzon Allah hubbi ali bin abi talib to akwai soyayyan ali dan abi talib li'annahu domin shi aku rasulillah dan uwan manzon Allah ne wa sihru rasulillah kuma sirikin manzan Allah ne li'annahu domin shi tazawwaja bi binti rasulillah ya auri sayyida Fatima yar manzan Allah ala wa hiya Fatima bid'atu rasulillah ku saurara ita ce fa Fatima tsokar jikin manzan Allah allati qala rasul fi haqqiha wacce manzan Allah yake faɗi a janabinta Fatimatu bid'atun minni Fatima wata yankin tsoka ne daga jikina man agdabaha faqad agdabani duk wanda ya fushi da ita hakika yayi fushi da ni min alamati hubbi rasulillah yana daga cikin alamar soyayya manzan Allah hubbil الحسن والحسين Imam إمام حسن ده إمام حسين لأنه آه domin su wa'annan guda biyun qurratai ainai rasulillah su ne na gaban goshin manzon Allah la an salama ijtama annabi ashabahu fil masjidi ba zan manta ba a lokacin da sabai suka taru a masallacin manzon Allah. Tasharrafa Nabi bi da'watihim jami'an sun karrama da wahayin mazala sallallahu alaihi wasallam da da'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yani fil ta wajtama'u jami'an lokacin da ya kirawo su a masallacinsa suka taru gaba daya wa anzara ya musu gargadi wa bashara ya kuma yi musu bishara hatta zarafat minhum uyunuhum har sai da suka fara a sai da suka fara zubda hawaye kullun yabki kullun yabki suna ta kuka suna ta kuka kowannen su lima sami'u min ar-rasuli na daga abin da suka ji daga manzon Allah min al muiza na daga wa'azi wan nasiha da kuma tunasarwa baka buka shadida suka yi kuka kuka mai tsanani baqalin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce man ya'rif anna indi lahu mazlima duk wanda ya san cewa ni ya zalunce ni la ana lai zalamtuhu mazlima indi duk wanda ya san cewa ni na zalunce shi falyakun to ya miƙe daga cikin ku wal yaktasu minni ya zo ya rama wannan abin da na mai qabla yawmil qiyama tun kafin ranar alkiyama ta tsaye lamma qala rasulu hadha alqawla lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan zancen qala ha kasiran miraran wa takraran sai ya faɗe shi haka ya ƙara maimaita haka falam yaqum ilayhi ahdun illa rajulun yuqalu lahu ukasha babu wanda ya miƙe a fagen wayannan sabon sai wani mutumi da ake ce mai okasha faƙala ya rasulallah sai ce ya manzan Allah laula anni sami'tuka na shatta marratan ba'da marratan ai ma'ana qulta hazal qawla marra ba'da marra ya manzan Allah abin da yasa na miƙe na ji ka maimaita wannan abin ka maimaita wannan abin lam akum aqdimu ala shay'in min zalika ban taba miƙewa gabanin hakan ba ya rasulallah lamma zamna ila gazwati tabuka ya maza Allah lokacin da muka je yakin tabuka nazaltu an ba an naqati na sauka daga taguwata fadanautu naqatak sai na nufi bangaren taguwarka fa rafa'ta qabidaka yani sauqak sauqan ladhi tadribu biha yani annaka sai ka ɗauki bulalan da kake dukan wannan taguwar taka da shi? Fadarauta ni ala zahari. Sai ka da ke ni akan bayana. Lakin la'adari fa alta zalika amdan am aratta darba naqatik. Sai dai ban sani ba da ka zo dukan nan ka zo dukan taguwar ka ne ko ko ni ka zo duka ban san wanne ne daga ciki ba. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Sai maza Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ce. Hasha ya okasha an yata amma da ka rasulullahi bidarbi. ya bai kamata ya zama ka ba a ce manzanka ya ya ma'ana darabaka ya ni a hasha ya ukaja an ya daga bai kamata a ce ma'aiki manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi kuskure ba da amdan tarif an ya yi abu amdan ma'ana ba da gangar ba aiwa da gangan ya yi abu da gangan ba aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa tamam tamil hasha ya ukashi an ya ta'ammadaka rasulullahi darbi ba zai yiwu ya zama manzon Allah ya yi abu da gangar ba. Aiwa barakallahu fiik tamam tamam tamam tamam. Fakala takaddam ya ukasha. Sai ce matso kusa ya ukasha. Fakala rasulun lamma takaddam ukasha. Lokacin da ukasha ya matso kusa da manzon Allah. Kala rasulun lai aina bilal. sai ce ina bilal faƙala labbaika ya rasulallah sai bilal ya ce amsawar ka ya manza Allah ha ana qaribun mink gani nan kusa da kai ya manza Allah faƙala rasulullah li bilal sai manza Allah ya ce da bilal ya bilal in idhhab ila fatima ya bilal je ka wurin ta fatima wal ta'tini bi kabiri yani bi sauti alladhi adhhab bi ila al-harb ka ce ta baka bulalan da naje da shi yaki lamma kharaja bilal min al masjidi lokacin da bilal ya fita daga wannan masallaci ja'ala yaduhu ala ra'sihi sai ya sanya hannun shi akan kansa ja'ala yaduhu ala ra'sihi sai ya sanya hannunsa akan kansa wa huwa yabki wa yana kuka yaqul yana cewa ya laitani lam talidni ummi ya kai tona ga ma mahaifiyata ba ta haife ni ba haza rasulillah wannan shine manzon Allah Yu qisas wanda zai yanke zai yanke hukunci la yadrib alaihi ahadun wani mutumi kuma zai buge shi haza rasulullah wannan kuma shine manzon Allah yadrib alaihi ahadun wani mutum zai buge shi fa zahaba ila baiti fatima sai ya tafi zuwa gidan nana fatima fa qara albab sai ya kwankwasa kofa fa qala assalamu alaikum ya ala baiti nubuwa war risala sai ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ku ya kuma abotan sako da annabta faqalat fatima sai sayyida fatima ta ce man bilba waye a wurin kofar nan qala ana bilal sai ce ni ne bilal faqalat fatima sai fatima ta ce da shi ma bika ya bilal me ka zo da shi ya bilal ya kai bilal qala arsalani abuki likabidihi sai ce mahaifinki ne ya aiko ni zuwa gare ki likabidihi domin ki bashi aiwa as-saut domin ki bashi sandan nan da ya tafi da shi yakin tabuka fa qalat fatimatu ya bilal sai fatima ta ce ya kai bilal ma za yaf'alu abi bi qabidihi menene maza Allah zai yi da wannan bulalan idan na baka wa ana arifun annahu la la la yuwasil ila yani ila al-ghazw ila al-haram domin na san cewa shi bai je wannan yaki ba la yuwasil la yasa ila al-harb domin na san cewa ba yanzu zai ta ba yaƙi zai tafi ba me zai yi da bulala aiwa aiwa ta man barakallahu fi فقال يا فاطمة أعطيني أعطيني الكبد أعطيني أعطيني معلبة سيت بلال يتي لسيدة فاطمة بانو باني بولالا أنا جرانا فقالت فاطمة مرة ثانية سيدة فاطمة تقارك يا مسا يا بلال يا كي بلال ماذا يفعل أبي بكبده منين ما يبينا زيدة ونن بولالا فقال بلال لفاطمة سيد بلال يتي لسيدة فاطمة إن الرسول يوطى الكساس ai adun yadribu ala rasulillah lalle manzo Allah ya yanke wani hukunci ne wani mutum zai buge manzo Allah fa qalat fatima sai fatima ta ce wa hiya tabki kana kuka buka'an shadidan Ta kuka mai tsanani man allazi yadimu qalbuhu an yadriba rasulillah wane ne ko zuciyar shi ta bushe da zai iya dukan manzo Allah fa qala bilal ya fatima atini atini atini ya fatima bilal ya ce ki bani kawai ki bani kawai ya fatima fa zahul kabida sai Fatima ta bashi wannan bulala fakara da mashiyar ila rasulillah sai ya tafi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma wasala al masjida lokacin da ya shiga masallacin da kala sai ya shiga wa wajadan nasa yabkun sai ya samu mutane suna ta kuka buka an shadidan kuka mai tsanani aswatuhum murtabi'a sautukansu ya daukaka ɗaukaka. qala Rasulullahi taqaddam ya Bilal. Sai maza Allah ya ce matso kawo zo ya Bilal. da fa Bilalul da ila Rasulillah. Sai Bilal ya miƙa wa manzan Allah wannan sanda. qala Rasulullahi li ukasha Sai maza Allah ya ce da ukasha Ta ya ukasha Matso Okasha. Ta kaddam ya ukasha Zo mana matso kusa. Fa ta ukasha Sai ukasha ya matso. Lamma ja qariban min Rasul. Lokacin da ya zo kusa da manzan Allah. Fa dafa ilayhi Rasul al sai manzo Allah ya mika mishi wannan sanda fa qala lahu sai ya ce da shi ya wakasha ya kai wakasha idribni in kunta dariban ka dake ni in kai zaka iya duka lamma qala ar-rasul hadha al-qawla lokacin da manzo Allah ya faɗa mai wannan magana qama qama abubakar wa umar sai sayyidina abubakar da umar suka miƙe faƙala sai suka ce su su biyun nan ya okasha ya kai okasha utruk rasulullah ka fa kyara manzo Allah idribna ka dauke mu a matsayin shi la ilaha illallah fa qala rasulullahi li abi bakr wa umar sai manzo Allah ya ce da abi bakr da umar oda ai ijlisa ya bakr wa umar ku zauna ku ku biyun nan qad arafa Allahu makanakuma Allah zai maye gurbin ku qad arfallahu darajata darajatakuma lalle Allah ya san matsayin ku fa qa'ada sai suka tsugunna فقام علي كرم الله وجهه سي امام علي ميكي تsaye فقال يا اوكاشا سي ce ya kai اوكاشا تعرف انني اخو رسول الله ka san ni ne dan uwan manzon Allah tarif annar rasula minni wa ana ka san cewa manzo daga shi ni yake ni daga manzo nake al qisasu minni kal qisas min rasulillah ka san hukunci akai na kaman hukunci ne akan manzo fatruk rasulullahi waqtasu minni ka kyale manzon Allah ni ka yi hukunci akai na fa qala rasulullahi ijlis ya ali sai manzo Allah ya ce ka zauna ya kai Ali kada arafa Allahu makanaka ay darajatak lalle Allah ya san makamin ka kuma da darajanka fa jalasa Ali sai Ali shi ma ya zauna fa qabal Hasan wal Husayn sai Hasan da Husayn suka mike fa kala. sai suka ce ya wakasha ya kai wakasha tarif Kasan annal qisas minna kal qisas min rasulillah Kasan hukunci akan mu kamar hukunci ne akan manzon Allah nahnu qurratu aynai rasulillah mu ne gaban goshin manzon Allah fatruk rasulillah ka kyala manzon Allah wa minna kai hukuncin akan mu ne fa qala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira ya mutu Allah tabbata gare shi yace qoda ya al-hasan wal husain ku zauna ya ku hasan da husain kar arafa Allah makanakum ai darajatakum haqiqa Allah ya san matsayinku da darajanku a gare shi fa qala rasulillah li okasha sai manzo Allah ya ce da okasha idribni ya okasha in kunta dariban kada dake ni okasha in dai har kai ka zaka iya duka fa qala okasha li rasulillah sai okasha ya ce da manzo Allah tazakkartu ka tuna na tuna lamma darabtani a lokacin da ka dake ni wa ana arun an saubi lokacin babu riga a jikina idan ay rasulullah mun haka ikshif anna sai ya baka za ka cire rigan kai ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka shafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sawbahu wa kala'aha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire rigansa gaba daya falamma nazara ukasha ila bayad jismi rasulillah a lokacin da ukasha ga hasken fatan jikin manzo Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalima ka annahu yadrib rasulillah sai matso kusa kamar zai duki manzon Allah farafa a yadahu ya ɗaga annansa ma saudihi tare da wannan sandan sun askataha ala al-ardi sai ya yadda sandan a kasa fakabba wajahahu ala zahari rasulillah kawai sai ya rungo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamussu zahara rasulillah bi lisanihi hakala yana lasan bayan manzon Allah da harshen sa Ya ul. yana cewa man allazi ɗibu qalbuhu an yaktasa minka ya rasulullah waye yake waye ya isa ya Manin allazi yadibu min ad-dib min ad-daba mafu min al-wad allazi yadibu qalbuhu an yadribaka ya rasulullah waye yake da kaushin da zai iya dukan ka ya manzon Allah aiwa waye zuciyarsa ta yi kaushin da zai iya dukan ka ya manzan Allah man allazi yadibu qalbu an yatasammi rasulillahi waye yake da kwadayin ya ya sumbance ka ya manzan Allah an ka ya rasulullah kuma a ce shi zai dake ka faqala okasha li rasulillahi sai okasha sai manzan Allah ya ce da okasha la faqala okasha li rasulillahi sai okasha ya ce da manzan Allah wa inna ma fa'altuhu raja'an ni fa na aikata haka ne saboda kwaɗayi an ya masa jismi bi jismika saboda ya zama fatan jikina ya shafi fatan jikinka wa ya hafaza ni rabbi bi hurmatika minan nar sai Allah ya kiyaye ni daga shiga wuta saboda wannan qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah zai rana min ci Allah tabbata gare shi yace ala saurara ya ku al'umma ala saurara ya ku al'umma man arada an yanzura ila ahli aljannati duk wanda yake so ya dubi zuwa ga wani dan aljanna bal yanzur ila hadha shakhs to ya kalli wannan mutumin adar rasul aksar min alfi min min min alfi nasin aljanna adar rasul aksar min mi'a aw alf yani annas aljanna na'am mazala Allah sallallahu alaihi ya baiwa mutane sama da 100 kyautan aljanna alf ألف سمر دبو عمر في الجنة عمر ينا الجنة أبو بكر في الجنة أبو بكر ينا الجنة عثمان في الجنة عثمان ينا الجنة سعد في الجنة سعد ينا الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة عبد الرحمن الشمامي ينا الجنة أسامة في الجنة أسامة في الجنة Okashe fil janna Okashe shi ma yana aljanna ah, Bilal fil janna Bilal shi ma yana aljanna an bashi Ammar fil janna Ammar shi ma an bashi aljanna Yasir fil janna Yasir shi ma an bashi hakaza yudir rasul al jannata li ummati haka annabi yake ba wa al'umma kyautan aljanna ya qul ati babal jannati yawm al qiyama maza Allah yana cewa zan zo kofar aljanna ranar al qiyama fastaftihu sai in bude ta fa yaqul al kazinu sai wanda yake tsare da kofan aljanna ya ce da ni anta wane ne kai fa qulu muhammadun sai in ce ni ne muhammad fa yaqulu bika umirtu sai ya ce ai saboda kai dama aka aje ni allah abtali hadin qablak kar in bude ma wani kofan nan kafin kai muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu imam al-fazazi imam al-fazazi yana cewa لقد فاز من لبى وداب وزاره ومن رغب ذاك التراب إزاره وإن كنت لن تملك أكي دياره بحب رسول الله نرجو جواره وكل محب فالحبيب له واسمه محبة رسول الله أصل العبادة sallallahu alaihi wasallam ma'ana soyayyar manzo Allah ita ce asalin ibada idan la aksarul kalam bana so in cika magana fa dalilul ladzi ja'alani atahaddath ma'akum bil arabiyya abin da yasa nake so in dan yi magana da ku da larabci Da la'anni lahastu kaseeran alladhina hadaru ila hadha al mawludi yani at-talamis Saboda na lura da na zo wurin wannan maulidi mafi yawanci ciwon da suke zauna a wurin ɗalibai. Iyanni wuri da ana tahaddar bilkabin arabe a wuri da ƙwallon nasa ake biya kalkalin bilkabin arabe. Ina so in koyar da mutane yadda za su rika magana da larabci. Iyanda lokacin arabe. Saboda ita yaren larabci. Nugatu aje janye filjanna. Ita yare ne na mutanen aljanna a aljanna. Iza ta an idan muna amfani da ita na rayani kasir min madarasar injiliziya za mu kalla misali mafi yawancin makarantun da suke koyan turanci kasir fi alwanu mutanawi aminan nas za mu ga mutane ne kala-kala da yare kala-kala min ulama'iha na daga malaman da suke koyarwa min nube akwai nufawa a cikinsu mahalli alhausawi akwai da suke hausawa ne yarbawi da kuma da suke yarbawa ne wa ma ila zalik da makamancin wayannan yararruka wa min walakin min qa'idatil madrasa amma qa'idan makarantar wannan turancin alkalam fiha bil ingiliziya za ku ji suna cewa magana da za a yi da shi sai dai a yi magana da turanci liman nanu fi madarisil islamiyya me yasa mu a makarantun mu na islamiyoyi la nu'allim talamizana kayfiyatul kalam bil arabiyya ba ma koya ma daliban mu yadda za su rika magana da larabci ma annaha lugatul qur'an bayan kuma cewa ita ne yaren alqur'ani to idan ayyuhal ikwa saboda haka ya ku yan uwa la aksarul kalam ba zan cika ku da zance ba asalla tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana ina roƙon Allah da ya datar da mu lima yuhibbu wa yarda akan abin da yake so kuma ya yarda bijahi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kadar manzon Allah tsira da aminci Allah Allahumma salli